Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Afrilu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan harkar shige da ficen baƙi a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai ɗauka. Kasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na kakaba haraji akan kayan kasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan dubu hamsin a matsayin mai da martani akan irin waɗannan matakan da Amurka ta ɗauka a kanta. A yau ne shugaban ƙasar Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan yake karɓar bakuncin takwarorinsa na Rasha da Iran a wani taron kore na biyu da suke yi akan Siriya. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Legas ta ce ta kama makamai da albarusai kimanin 400 daga hannun waɗanda suka mallake su ba tare da izini ba a ƙasa da watanni shida. Bayan haka za ku ji cewa ƙwararren jami'an kiwon lafiya da yawa da suka yi karatu a Najeriya na barin ƙasar zuwa wasu ƙasashe neman aiki yanzu haka saboda wasu dalilai. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar. Akan kan tisa wani ɗan jarida mai zaman kansa zuwa ƙasar Mali da hukumomin ƙasar suka yi saboda zargin yana zaman barazana ga zaman lafiya a ƙasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za ku ji shirin himma ba ta ga rago wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki a kan harkar shige da ficen baƙi a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai ɗauka. Duk da haka, Trump ya bayyana yadda dokokin kare iyakar Amurka suke da rauni matuƙa ba kamar na Mexico da Canada ba da suke da ƙarfi sosai. Shugaban ya yi wannan kalamin ne kwana ɗaya bayan ya gaya ma manema labarai cewar zai tura sojoji zuwa kan iyakar Amurka da Mexico don daƙile hanyoyin shige da ficen baƙi ba bisa ƙa'ida ba. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta mai da martani akan wannan shiri na amfani da sojoji don gadin iyakar ƙasa inda wani jami'inta ya ce suna nan suna tattaunawa da fadar white house akan lamarin Ƙasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na ƙaƙaba haraji akan kayan ƙasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan dubu hamsin a matsayin mai da martani akan irin wannan matakin da Amurka ta ɗauka a kanta. Wannan mataki da kasar China ta ɗauka zai yi ƙarin haraji zuwa kashi 25 cikin 100 akan kayan Amurka iri 106 da suka hada da waken suya jiragen sama da motoci. Ma'aikatar kasuwancin kasar China ta ce lokacin da matakan nata za su fara aiki ya dogara ne akan lokacin da harajin kasar Amurka kan hajojin China suka soma aiki. A cikin watan jiya ne shugaban Amurka ya bayyana yadda Amurka za ta yi ƙarin haraji na biliyan hamsin daga kayan ƙasar China. Sannan kuma jiya talata sai gashi hukumomin kasuwanci na Amurka sun saki wani jerin samfurin kayan China kamar guda dubu da uku waɗanda suka hada da jiragen sama, kayan kiwon lafiya da kayayyakin watsa labarai da abin ya shafa. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. ne shugaban kasar turkiya rajib tayyip edwan yake karɓar bakuncin takwarorinsa na rasha da iran a wani taron koli na biyu da suke yi a kan siriya dukkanin shugabannin uku suna da soja masu yawa a siriya suna kuma ƙara haɗa kai don ganin an magance yakin basasan a ƙarƙashin wani shirin samar da zaman lafiya da ake kira shirin astana wannan haɗin kan dai yana zuwa ne yayin da jayayyar ƙasashen duniya game da rikicin siriya ɗin yake ƙara zafafa wani tsohon jami'in diplomasiya mai suna aidin selson wanda ya jima yana aiki a yankin ya ce tun a shekarar 2011 babban burin kasar turkiya shine na ganin ta tumbuke assad daga mulki yayin da su kuma kasashen rasha da iran sun zo siriya ne a bisa gayyatar shugaba assad don taimaka mishi ya dada zama a kan karagarsa ta mulki abin da ya janyo saɓani a tsakanin kasashen masu fashin baki sun ce dukkan kasashen sun samo hanyar shawo kan sabanin ra'ayoyinsu bayan da suka fahimci cewa suna bukatar goyon bayan juna don ganin sun kare yankunansu sun kuma kawo ƙarshen wannan rikici na shekara bakwai wata mata ta buɗe wuta da bindiga a babban ofishin kamfanin youtube da ke a kusa da garin san francisco a jiya laraba inda ta rauna raunana mutane uku kafin ta kashe kanta 'Yan sandan San Bruno sun gano wadda ta yi harbin mai suna Nasim Jafi Agdam, 'yar shekara 39, 'yar garin San Diego. Har ya zuwa yanzu haka dai babu wata shaida da za ta nuna wadda ta yi harbin ta san waɗanda ta harba ko kuma su ta niyyar harbin, a cewar sanarwar da 'yan sandan suka bayar. rahotanni sun ce Agdam ta zargi kamfanin youtube da cewa suna toshe hanyar watsa fayafayanta na bidiyo da kuma kassara hanyoyin samun kudinta kamfanin na youtube dai har yanzu ba su ce komai ba akan wannan labari Ƙungiyoyin 'yancin ɗan adam da ƙungiyoyin taimaka masu gudun hijira a ƙasar Thailand sun ce ma'aikata 'yan gudun hijira musulmai da 'yan asalin yankin Asiya suna fuskantar wariya wajen tabbatar da cewa su 'yan ƙasar Myanmar ne, wanda yana ɗaya daga cikin rukunin samun izinin zaman ƙasar Thailand. Da yawa sun da yawa sun kasa samun kwakwaran takardu daga jami'an ofishin diplomasiyyar myanmar wanda ba a tambayar wasu kungiyoyin addini ko kabila don samun samun shaidar takardun izinin zama da aiki a kasar ta thailand wannan ya bar su da zabar komawa myanmar don samu takardun da ake bukata cikin wahalar kashe kuɗi da hadarin tambayoyi daga 'yan sandan myanmar suna cikin tsaka mai wuya na zaman kasar thailand inda za a iya kama su saboda ba 'yan ƙasa ba ne ko biyan maƙudan kuɗi ga jami'an don kare kansu daga wariyar duk 'yan hijirar daga ko'ina duk hijira daga ko'ina suna saurin 'yanta kansu wato su zama masu takardun zama kafin 31 ga watan maris kafin katin da kasar thailand ta bayar tun shekarar 2014 na zama da yin aiki na ɗan lokaci ya ƙare. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Legas ta kama wasu tarin makamai da albarusai kimanin 400 a cikin watanni kusan shida a wani ƙoƙari na raba jama'a da makamai gabanin zaben ƙasa da za a yi a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Wakilin sashen Hausa, Babangida Jibran, ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. kwamishinan 'yan sanda na jihar Legas, mr emohimi egal shine ya tabbatar da hakan a lokacin da ake nuna manema labarai irin wayannan makamai da aka kama har ila yau bayan makaman kwamishinan ya bayyana cewa an kama wasu alburusai kiman 280 a cewar kwamishinan 'yan sandan da kama wayannan makamai sun biyo bayan umarni ne da babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya baiwa al'umma da ke rike da makamai da su gabatar da su ga rundunar 'yan sanda kafin 'yan sanda su fara kamawa tare kuma da hukunta masu rike da makamai ba tare da izini ba wanda kuma aka bayar tun daga 1 ga watan maris zuwa 28 ga watan afrilu na bana tuni dai kwamishinan 'yan sandan ya ba da umarni ga manyan jami'an 'yan sanda na shiya-shiya da su ci gaba da zakulo masu laifi da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba da gurfanar da su a gaban kuliya da zarar wa'annan wa'adi ya cika. And I've ordered area commanders and DPOs arrest and prosecute. them. Ya ce na umarci DPO DPO da sauran area commander commander na faɗin jihar nan da su ci gaba da zakulo masu aikata muggan laifuka da kuma mallakan makamai ba tare da izini ba domin gurfanar da su a gaban kuliya kamar yadda doka ta tanada. To koya al'umma jihar suka ji game da kama wa'annan bindigogi da rundunar 'yan sandan ta yi dai abin da wasu ke cewa. Who are going behind the armed robbers? Who are going behind the kidnappers? Wannan malami ya ce 'yan sanda yanzu haka su ne ke cin karfi karfin 'yan fashi da makami su ne kuma ke cin karfin masu garkuwa da mutane a sassa daban-daban na najeriya wannan abin yabawa ne matuka daga cikin makaman ko bindigogin da rundunar 'yan sandan ta kwato dai sun hada da ak-47 guda shida da wasu bindigogi da ake walakani da pump action 38 da double barrel guda goma sha biyu da single barrel guda goma sha daya da single barrel guda saba'in da aka kera cikin gida da kuma kananan bindigogi pistol pistol su ma kera cikin cikin gida 42 bayan makaman da rundunar 'yan sandar ta kama har ila yau ta kama wasu mutane da ake kyautata zaton cewa suna da hannu laude a mallakan wayannan bindigogi ko kuma aikata aika-aika a birnin na Legas da ke zaune a wani yanki na Ajagulle da kuma motoci kera Hilux guda uku da Toyota Camry da Matrix guda uku a kwanakin baya ne dai babban speto janar na 'yan sandan Najeriya ya ɗebawa 'yan Najeriya da ke rike da makamai wa'adin wata guda da su mika irin waɗannan makamai ga rundunonin 'yan sanda da ke jihohi ko yankunansu domin kaucewa fushin hukuma matakin da yana ɗaya daga cikin matakan da rundunar 'yan sandan najeriya da sauran hukumomin tsaro ke ɗauka na raba mutane da makamai da ke hannunsu gabanin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa da kuma yawaitan fashi da makami da kuma garkuwa da mutane da yanzu haka ake fuskanta musamman ma dai a arewacin najeriya babin ya jibrin amurka daga lagos. baban gida Jibril daga Lagos. A Najeriya yanzu haka ana samun likitoci da jami'an kiwon lafiya da yawa da ke barin kasar zuwa wasu kasashen da neman aiki bayan kuwa a Najeriya suka yi karatu, abinda kuma ke barin asibitocin gida da karancin ma'aikata. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto akan wannan batun. There are many doctors, nurses, and midwives like Sam that study locally and work elsewhere simply because of unemployment. Akwai likitoci jami'an jinya da na ungozoma da dama a Afirka da kan yi karatu a gida amma su fice turai don kalubalen rashin guraben aiki da kuma karancin albashi, in ji ɗan ƙasar Uganda Christopher Ogeteka da ke da kamfanin samar da kiwon lafiya ga al'ummomi da tamkar an manta da batunsu. And yet, the local hospitals are understaffed, grossly understaffed. Hakanan zaka ga asibitocin cikin gida ba su da wadatattun ma'aikata kuma aiki ma ya yi musu yawa. Wannan ita ce babbar damuwa ga sashen lafiya a Najeriya, wacce ita ce ƙasa mafi yawan jama'a Afirka da akalla mutum miliyan 186 da aka ta zama ta bakwai ma a duniya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta wallafa labarin da ke nuna yadda Larabawa ke ɗaukar likitoci daga Najeriya zuwa musamman ma Saudiya. a mahangar shugaban hukumar lafiya matakin farko na gombe dr ahmad gana kalubalen ba wai kawai na albashi ba ne har ma da rashin wadatar kayan aiki da kan sa kwararrun likitoci ficewa don samun manyan asibitoci da hakan zai ba su damar nuna kwarewarsu musamman a ce sai an bude zuciya asibitocin da za su bude zuciyar ka su maka aiki a Najeriya ba su da yawa open heart surgery probably inugu suna iya kokarin su shi yasa wani lokaci zaka ga jama'a mu sukan yi tattaki su wuce India ko a tafi Saudi Arabia ko Dubai ko kuma Turai domin akwai karancin kayan aiki irin wannan musamman yanzu kai a ce maka zuciyar da take buga jini ta zagaye jikin mutum ba tsayawa take yi ba sannan kuma za a buɗe ta a mata aiki to kaga dole sai an yi wata zuciyar kaman a gefe ta inji wanda zai tabbatar da jinin yana zagayawa ita ana mata aiki kuma ita ma ana bata jinin sannan sauran gangan jiki ana bada jini akwai matsala babba da muke da shi a Najeriya da yawanci mai kuɗi zai ga cewar Najeriya ba zai taɓa samun biyan bukata ba likitocin da zaka je ka samu a Indiyan suna nan a nan sannan masu asibitin Indiyan sun zo sun kafa asibiti a Najeriya wajen haɗin kai tsakanin gwamnati da kuma su masu sa hannun jari to irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkar kiwon lafiya domin gwamnati in ta tashi yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarinsu a cikin harkar kiwon lafiya tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka a asibitoci za a samu ingancin harkar kiwon lafiya a najeriya zai yi wuya shafe shekara ba tare da barazanar yajin aiki daga likitocin Najeriya ba kan neman karin albashi da gyara asibitoci. za ka tarar kwararrun likitoci da basu fice ƙetaren ba kan yi aiki a asibitocin gwamnati amma can gefe suna da asibitoci masu zaman kansu da sukan caji kuɗin da suka fi ƙarfin talaka nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla kan wannan batun muke so mu ji daga gare ku yau a shirinmu na dare. A ganin ku me ke sa ƙwararrun likitoci da jami'an kiwon lafiya na Najeriya zuwa wasu ƙasashen neman aiki? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda hukumomin ƙasar suka ta sake wani ɗan jarida mai zaman kansa da ake kira Baba Alfa zuwa ƙasar Mali saboda zarginsa da kasancewa barazana ga zaman lafiyar ƙasa. matakin da wasu ke yi wa kallon bita da kullun siyasa. Wakilin murya Amurka, Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. bayanai na nunin da hantsin jiya talata da ke daidai da ranar da ɗan jarida baba alfa ke kammala zaman wakafinsa na shekara guda wata motar 'yan sandan farin kaya ta ɗauke shi daga gidan kasan yamai kafin daga bisani a yammaci shi da kansa ya sanar da makusantansa ta hanyar whatsapp cewa an tusa ƙeyarsa zuwa iyakar mali 'yan uwa da nan arziki ina so in muku godiya lallai na san da yau ba ku ji daɗin ba ku san da cewa baba alfa dan san nijar ne yau masu rinjaye sun ce sun hidda ni ga kasaga babu komi mu yadda da abun da allah ya kawo ne kuma babu abun da zai faru a duniya da lokaci ba zai ga bayan shi ba zargin amfani da jabin takardun zama ɗan ƙasa ita ce hujjar da hukumomin nijar suka bayar wajen damƙe baba alfa a bara sai dai da dama daga cikin jama'ar nijar na kallon wannan mataki a matsayin bita da kulli saboda yadda ɗan jaridar ke caccakar manufofin gwamnatin isu muhammadu lamarin da habibu garba ya ce ya fara bashi tsoro a matsayinsa na dan jarida mai zaman kansa kun san da gidan jarida yana da abun da ake ce linye editorial su sun ka ce ba su yi kama na gwamnati ba ba su dadin shi ba sai suka ce za su kore shi mu an jarida ne muna iya muje mu aiki wani huri da akwai bambanci a cikin taratama na information a ce a kore mutum wannan eh, ba demokradiya ne ba eh, to wannan harka yana ba 'yan jarida tsoro wata takardar da ke yawo a shafukan sada zumunta na nuna ministan cikin gida ne ya ɗauki matakin tusa ƙeyar ɗan jaridar bisa zarginsa da kasancewa barazana ga kwanciyar hankalin ƙasa abinda wani ɗan jarida gare amadu ya ce bai saba wa doka ba ko da yake ya ƙara da cewa ana barin halak dan kunya. Lokacin sai ta ce in kai wani ba dan kasa bane kana ciki wata kasa wadda ba taka ba. Ka kare kanka da shiga cikin harkokin siyasa ta wannan kasa in dai baka bari ba to shi ministan cikin gida yana da inci ya ce maka ka bar kasan shi wannan cikin dokar sai dawo ne amma shi baba alfa dan jarida ne fa gaskiya abin yana ba da tausayi a gani a gani ai mai ahuwa don yaran shi waɗanda suka ahi aka ahi sunan cikin ƙasa. wannan dan jarida da ya taba shugabancin cibiyar 'yan jaridar nijar baki daya ya yi karatunsa tun daga firamare a wannan kasa yayin da wasu ke cewa a nijar aka haife shi sai dai matakin tusa ƙiyarsa ya tilasta masa kama wuri a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke kan iyakar nijar da mali shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidi fodi na cewa an ce ya koma mali me SK yanzu hukumar mali tana da shi tunda ba da takarda guda wata ke nuna shi dan mali ne yanzu da ake zancen integration african duk abu guda ne dan afirka dan afirka ne duk inda ya ce zai bukata zama a bar shi ya zama a nan ya zuwa yanzu hukumomin nijar ba su yi bayani ba akan wannan al'amari Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. ya ɗauke mai wawan har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. in ma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin satin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala mana bayani akan bin doka da oda yau kuma sai na tambaye shi ganin cewa ya jima a nan kasar amurka idan so samu ne me yake ganin ya kamata a fara gyarawa a gida afirka domin ganin mun sauya irin namu tsari ko da dai ba mu ci musu ba gaskiya a wannan zance ina ji yana haɓaka mu in ka lura daga ghana da nigeria ina jin kusashen kasan afirka ma duka baki daya shine kamar rashin tsari kamar da na ce maka da farko ya kamata muhimmantu wurin neman ilimi ina jin shine farko kuma ilimin musamman irin ilimin za mu nemi cikin komi yana da kyau mu shiga 'yan sanda mu shiga sojoji mu shiga custom duk wani aikin administration na gwamnati ya kamata mu shiga mafi yawanci ba a cika ainihin kwadaita mana waɗannan ababa ba musamman dan sanda in ba yanzu ba saboda yanayi da ake samun su na cin rashawa da sauransu kuma mun san rashawa ba da kyau don haka kowane matashi ya tashi yana da dan karatu an ce shiga soja bai son shiga ko an ce shiga dan sanda bai son shiga ko custom kuma waɗannan ayyukan nan dole mu shiga don na taba ina ganin wai in ana laifi goma ya kamata ka shiga ko da ka gyara dai kama kai jihadi mm. ko ba gaskiya ba mm. saboda shi wannan yana daga cikin abin da ke an mu sai muka bar ma ainihin a wayan da yake ba su da tausayi ba su da imani sai muka sake musu ragaman saboda shi kage muke wahala hmm. eh, saboda su wayan da muke ba ainihin koriyan mu ba masu tausayi ba ne kuma ko da ma mutum na da tausayin kuma kai wuri shi ma shi ya sake gaskiya akwai aiki sosai gaban mu abdulbasi wani batu game da tarbiyyantar da yara ganin ɗimbin yancin da kowa da kowa ke da shi har ma da su yaran me za ka ce game da wannan wato tarbiyyantar da yara a wannan kasar ok a wannan kasa mu eh, wannan kasa da muke ba na amurka mm. eh, gaskiya ne kaga abin da zan ce shine yana da kyau da mace da namiji su yi wa kansu tsari na timetable da su da 'ya'yansu su bari 'ya'yansu su fanshi cewa su ne iyayensu kuma sun san jiya kuma sun san yau ba don kuma saboda wannan kasa da yake akwai hanci idan yariya ta kai shekara sha takwas ko yaro kai shekara sha takwas ba ka da daman da za ka ainihin wato umarce shi ya yi ko ya bari to amma ya fito da wani irin miji ko mace ake zama wato tsakanin mata da miji hmm. su kamata su saranta wa kansu game da 'ya'yansu su kula da su tun daga aifansu har girmansu insha Allah wasu yayan ma eh, ranka ne wato saboda tarbiyyar da suke da shi a nan wallahi kusan sun fi wasu yayan mu ma na Afirka da ainihin sutur ta jiki da sauransu ma muna nan an haifi yaya da yawa mun gansu za ka yi mamaki ka ce ba yaran a Amurka ba don akwai wani aboki na ni da 'ya'yansa mun taba muna tafiya mun ka shiga taksi Eh, wato zan je unguwa da su da yake 'ya'yan eh, abokina da yara matasa dai haka da maza da mata a gaskiya sai wani dan taksi ya tambaye ni wai yana rokona don Allah zai min tambaya na ce ina ji wai wai nan ƴaƴan aka je su na ce mai kwarai wai gaskiya tun da yake tukin taksi bai taba ga ƴaƴa da su su nasu suka kama mai zuciya kamar wayannan yara ba hmm. ka gani suna da kawaici kuma suna da biyayya wurin magana da sauransu alhamdulillah abdulbasir wani batu kuma shine dangantaka tsakaninka da masu masaukin namu da kace suna mutunta mutane amma kuma sautari sai ka yi makwabtaka da mutum ku kwashe tsawon lokaci ba ruwanka da shi ba ruwanka me za ka ce game da irin wannan gaskiya ne eh, yana fitowa ga yadda za ka yi hulda da su saboda akwai lokaci yana da kyau a musamman mu musulmai da yake sunanmu ya riga ya bata a wurinsu kuma ba duka ba domin a kowa ya ji a cikinsu kwarai saboda muna da muna hulɗa da su muna muna gani wato akwai wasu idan ya haɗu da kai za ku kuna tattaunawa wato baya son ma yarbu da kai saboda zai ringa jin wasu zantuttuka wanda kila ma bai taba ji ba yana da kyau mu ringa mu'amala da su mai kyau shine mai na gaisuwa da kuma sakin fuska ko ba gaskiya ba mm. da mafi eh, nan da yake ana zaman dandara wasu wasu wuraren dalilin da ke kawo gani amma mafi yawancin su gaskiya suna da kirki kana samun masu kirki cikin su kwarai da gaske to abdulbasit yau ma kamar kullum lokaci ya muna abin da ya saba a cikin shiri na gaba mun dora masu are a madadin bakon namu abdulbasir nuhu abbas da cubahiro jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce Allah ya sa zuwan waɗannan jami'an sojin sama a jihar Zamfara ya taimaka wajen murƙushe 'yan ta'addar da jihar ke fama da ita. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai Bredi tashar Bahu Gusau. Sai kuma sako na gaba ya ce Salam VOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na ƙara jibge sojan sama da na ƙasa a jihar Zamfara ya yi daidai da fatan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a Zamfara. Sako daga Usaini Alhaji Ali Mai Gishiri Rijau. Sai kuma saƙo na gaba ya ce gwamnatin ƙasar mu Nijar a gaskiya kamun da aka yi wa ɗan jaridan nan Baba Alfa bai zo mana da mamaki ba domin yanzu abin da kuka ga dama kuke yi a Nijar. To amma ku sani cewa yau idan ku ne gobe ba ku bane domin zamanin Fir'auna da Hamana duk ya wuce sako daga musa hadarin asuba da magaram da baba ya gambo da magaram sako na gaba ya assalamu alaikum voa hausa ku tambaya mana tsohon shugaba obasanjo abubuwan da ya yi wa 'yan najeriya shekara takwas da ya yana mulki kafin ya yi kira da kada a zaɓi shugaba Buhari a zaben 2019 sako daga Isa Lawan Girgir. Sai kuma sako na gaba ya ce haba Olusegun Obasanjo ni a ganina idan har ba a yaba ma shugaba Muhammadu Buhari ba bai kamata a kushe masa ba. Maganar zaben 2019 kuma Allah muke roƙo ya zaɓa mana mafi alkhairi sako daga Usaini Abba. Sai kuma sako na gaba ya ce gwamnatin Najeriya ki ƙoƙarin sama ma mata sana'o'i a gidajensu. Sako daga Safara'u a Hakila Almajirawa da Salisu Almajirawa malumfashi sai kuma sako na ƙarshe ya ce salam VOA Hausa muna yaba wa rundunar sojin Najeriya bisa turawa da kwararin dakarun sojin sama a jihar Zamfara domin tallafa wa sojojin da ke ƙasa wajen daƙila hare-haren da ake kai wa jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Adamu Habu Umar da Buhari Yahaya Unguru. kafin mai sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙwaran mataki akan harkar shige da ficen baƙi a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau bai yi cikakken bayani akan matakan da zai ɗauka ba. duk da haka trump ya bayyana yadda dokokin kare iyaka amurka suke da rauni matuƙa ba kamar na mexico da canada ba da suke da ƙarfi sosai ƙasar china a ranar laraba ta sanar da shirinta na ƙaƙaba haraji a kan kayan ƙasar amurka da suka kai kimanin dalar amurka miliyan dubu hamsin a matsayin mai da martani akan irin wannan matakin da amurka ta ɗauka a kanta Wannan mataki da kasar China ta ɗauka zai yi ƙarin haraji zuwa kashi 25 cikin 100 akan kayan Amurka iri 106 da suka hada da waken suya, jiragen sama da motoci. A yau ne shugaban kasar turkiya Rajib tayyib yake karbar bakuncin takwarorinsa na Rasha da Iran a wani taron koli na biyu da suke yi akan Siriya. Dukan shugabannin uku suna da soja masu yawa a Siriya, suna kuma ƙara haɗa kai don ganin an magance yakin basasan a ƙarƙashin wani shirin samar da zaman lafiya da ake kira shirin Astana. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu sodengi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Patrick ne Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.